Jami'an shugaba Jonathan na nuna san shugaban ba shi da hannu wajen jefa wa tawagar kakakin majalisa tambal barkwanan tsohuwa. Take me on my performance. Something great is happening in Nigeria. kazalika a martani nuna gwamnatin ma ta yi namijin kokari a raya ribar demokuraɗiyya mai taimaka shugaban ta hulɗa da jama'a doyin okupe ya ce ba ma wata gwamnatin da ta yi aiki tukuru tun samun yancin najeriya alif da ɗari tara da sittin kamar gwamnatin ta jonathan wannan ma martani ne da okupen ya yi ga obasanjo da ke cewa gwamnatin jonathan ta gaza mutane na mai da martani tsakanin masu ganin gwamnatin ta tabuka da waɗanda ke ganin canji zuwa adawa ne mafita farko ga ɗan rajin kare pdp yusuf lamido cikaire ai masu cewa wai suna ganin suna hangen wani abu yanzu su yi burga da cewa wai ai ba zaman lafiya shi suka bar pdp wannan ai yaudaran jama'a ne wai hana su shugaban kasa hana ne in ci ba dan arewa bane da shi dan kudu ne ya je duk inda ake aiki ya hana bai hana ba saboda haka maganan ma kai kuka da jonathan don zargin da mutane suke wallahi wannan kuskure ne kuma abu ne wanda ba zai haifar da alheri ba idan muka hankalta yanzu muka ce za mu dakatar da wannan shagenci da muke wallahi sauki zai zo wannan kuma shi fi cancanta wato shakiyanci na nuna kamar pdp ta gaza duk ma maganganu da mutane suke yi na kaiwa da komowa marasa ma'ana sai dai ɗan apc hamma adamu ali kumo na ƙarfafa sauya akala a wannan ai abu ne wanda kowa ya san shi a zahiri ya san gwamnati ta ƙare, ya san pdp ta ƙare ta mutu daman na faɗa in abu ya zo ƙarewa haka yake mutuwan gulob ina kira ga sauran wanda suka rage su yi sauri su shigo kada a kulle ƙofa maza maza kowa ya fito ya zo ya shigo jam'iyyar apc domin ita ne za ta cece mu. Dan majalisar wakilai Femi Bajabimila ya ce ya tsallake shingen majalisa ne don kare muradun demokuraɗiyya da yake ganin 'yan sanda na keta wa haddi. Sufeto janar na 'yan sanda Suleiman Abba bai amsa gayyatar farko ta kwamitin 'yan sanda na majalisa karkashin barista Usman Bello ba don ba da bahasi kan mamayar da 'yan sanda suka yi wa majalisar. Yayin da ake sa ran zuwan Sufeto ranar Laraba, an ga Sufeton ya amsa kiran mataimakin shugaban ƙasa na Madisambo da aka yi amanna kan binciken ne. sai dai ya shaida manema labaru su dakata don ana bincike kafin fidda bayani don 'yan sanda in ji abba ba sa magana kara zube ko shaci faɗi nasiru da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya ya